الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية وأحفظه من كل سوء ومكروه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائض ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وعظم أثرا من الأقوال وهي غايات الأقوال ونهايتها ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سقرة الموت وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه سبحانه والقدوم, والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب التي تعجل لها قبل القيامة الكبرى ثم أكبر ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه وهذا غير شهادة جواره وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه وغير شهادة رسله رسله والمؤمنين فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا بها عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها ولا يحكم بينهم بمجرد علمه وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بألا يغفل عنه وألا يزال على ذكره وباله وقال في غفلة من هذا ولم يقل عنه كما قال وإنهم لفي شك منه مريب ولم يقل في شك فيه وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ وإن لم يجيء وإن لم يجيء في الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه كأن كأن كأن غفلته كأن و... غفلته كأن غفلته وشكه ابتداء منه فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه كأن غفلته وشكه ابتداء منه فهو مبدأ غفلته وشكه وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك وشك فيه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 a wannan yammaci na laraba yau muna sha shida ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da sha biyu ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id na al'imam shamsuddin أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشيني درسمنا ونشيني درسمنا قوم الشاء كمان للتافي عندما لم يكي تا بياني أكن سورة قاف لأبو وند تكون ساه wanda duka yana ƙarƙashin abin da Allah subhanahu wata'ala ya kira a yi tadabburi a yi tintintini game da shi a cikin wani alƙur'ani kuma musamman a wannan sura malam yace thumma akhbara subhanahu anna ala yaminihi wa shimalihi malakaini yaktubani a'malahu wa aqwalahu sannan Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin cewa a damansa da hagunsa wato daman mutum da hagunsa malakai ne akwai mala'iku biyu yaktubani a'malahu suna rubuta ayyukansa wa aqwalahu da maganganunsa ونبه بإحساء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال ألا يتنبيه تهنير أنبتن كلدقي مغنغنو دربو تاسو أكن ربو تأيكا التي هي أقل وقوءا وأعظم أثرا من الأقوال أيكا ودندسوني ما سقرنشن أو قوى إنك كنت تاسو لمغنغنو كما تاثير سيافي تاثير مغنغنو وهي الغاية A غايات الأقوال ونهايتها wato gaya وتو غاية منفاق متقى تأيك لكما مقرسو منفا manufofi na maganganu da kuma makurarsu malam yake cewa allah wata ala da ya maganar ya halicci dan adam kuma yana sanar da abin da ransa yake sakawa wala qad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid fa idh yatalaqa al-mutalaqiyan 'ala al-yamin wa 'ala al-shimal qa'id Allah ya bada labarin cewa akwai mala'iku biyu da suke zaune wato tare da dan adam a damansa da hagunsa akwai wani a damansa akwai wani a hagunsa ayyukan aikinsu shine rubuta aikin da dan adam yake yi ko maganganun da yake faɗa ba sa rabuwa da shi a kowane lokaci kuma dukkan wani furici da zai furta ma yalfizu min kaunin illa da zai raqibun atid babu wani furici da zai yi face tare da shi akwai mala'ikan da yake halarci kuma yake sa ido waɗannan mala'iku suna rubuta ayyukan bawa da maganganunsa mala'ikan da yake hannunsa na dama yana rubuta ayyukansa na alkhairi ayyukan da yake samun lada a kansu mala'ikansa da yake hagu yana rubuta ayyukansa na sharri ayyukan da ake rubuta masa zunubai a kansu wannan shine abinda da dama daga cikin magabata suka ambata kamar mujahid akwai ruwaya daga abdullahi dan abbas sanan da mujahid ibn jabr almajirinsa da ikrima da abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraj da dai sauran malamai magabata abinda suke faɗa kenan ma'a kulli insanin malakani kowane mutum yana tare da mala'iku biyu malakun an yaminihi wa malakun an yasarihi yana tare da mala'ika a hannunsa na dama da kuma mala'ika a hannunsa na hagu wanda yake na dama yana rubuta dukkan wani abin alkhairi da ya yi hakanan wanda yake na hagu yana rubuta dukkan wani aiki na sharri da ya yi malamai suke cewa suna rubuta waɗannan abubuwa waɗanda ake samun lada a kansu to wanda kuma ya zanto min fudulil kalam ne ko fudulil amal abinda ba za ka ce yinsa akwai lada ba ko ba za ka ce akwai zunubi ba to shi cikinsu wa yake rubutawa ce yana rubuta aikin alkhairi yana rubuta wannan kuma yana rubuta ayyuka waɗanda suke na zunubai to ayyukan da ba su da ba ba a ce akwai lada kamar ka ce wa ɗanka mai komin kofin can ko ɗauko mun butaccen don ka ce wa ɗanka ɗauko mun butaccen shi kina sai a rubuta maka lada ka ba da umarni to irin waɗannan ko shigowar ka ce bari in zauna a nan ko ina takalmi na wasu maganganu dai waɗanda ba sa daga cikin nan ko nan to shine malamai suke cewa dukkan abin da mutum zai yi ko dai ya zama lahu ko alaihi kamar da Allah ce da laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat dukkan abin da zai ko dai zama lahu abin da zai zama masa mai amfani ko kuma yanzu abin da zai cutar da shi abin da duk zai zama masa mai amfani to yana janibin alkhairi saboda haka na dama ko kuma na zai rubuta abin da kuma ya zanto bai shi da amfani ko da ba zunubi ba ne amma ba da amfani watakila zai cinye masa wani abu ma mai amfani to wannan na hagu zai rubuta shi an ya zama ba da amfani kamar abubuwan da suke makaruhat misali abin da yake makaruhi ne abin da yake makaruhi ba a cewa da sujubi a cikinsa shi yasa ma aka ce masa makaruhi a istilahin malaman usul ko malaman fiqhu abin da suke kira makaruhi ba istilahin alqur'ani ko hadisi ba istilahin alqur'ani ko hadisi makaruhi yana nufin abin abin da yake da laifi kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika مكروها وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فما إصلاح المعلمين سبب بمبن في تكانا أبن لكي akwai zunubi idan mutum ya yi shi da abinda kuma babu lada babu zunubi sai suke kiran wannan makaruhi to shi kansa makaruhi ai bata lokaci ne do abinda aka ce makaruhi ne yin bata lokaci ne bata lokacin na cutar da kanka hakanan haka mubahat mutum ya wuce iyaka wajen aikin da yake mubahi ne asali ka zauna a guri ku yi hira hirar da babu lago a cikinta ko kuma babu giba ba ne ba haramun ba ne amma kuma zai cinye maka wani lokaci ne da a ce ambatan Allah kai a cikinsa ko tasbihi ko zikiri da ka samu lada to tunda zai rage maka wani abu na samun lada shi ma ya zama alaika ya zama da cutarwa saboda ka wancan janibin zai rubuta saboda Allah subhanahu wata'ala bi ya faɗa a cikin kasbi na mutum abinda yake aikatawa daga wanda zai zama lahu sai wanda zai zama alaiha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat sauraka kasbin insan la ya kuru min haza baya fita daga wannan kashe-kashen guda biyu sauraka ko da abun ba haramun ba ne yin sa in zai rage masa wani abu na alkhairi to wancan ne zai rubuta shi Koda kuwa ko ba za a yi masa hisabi ko hukuma a kansa ba domin ya fita daga janibin alkhairi da ake san ya zanto shi yake faɗa wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyaqul khairan ya faɗa abin da zai zama masa alkhairi ya zama masa alkhairi idan ba haka ba to yayi shiru kaga abu biyu ne kawai ko dai yayi shiru ko ya faɗa alkhairi to abin da ya zanto ba alkhairi bane ma'ana ba abin da zai zama masa mai amfani ba ne ko ya zama wani mai amfani to wannan baya a kira shi alkhair to wannan shi ya shiga cikin janibin sharri saboda ka za a rubuta masa shi a wannan bangaren wannan shine abin da shekul islam taimiyya a rai rahmatullah a cikin littafin ta al yake bayani malam yake cewa نبه بإحساء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال a nan ubangiji bane wataala ya yi maganar rubuta maganganu ne ya yi maganar wato daga maganganun mutum ne ma yalfizu domin kauli ma yalfizu domin kauli su wannan ba yana nufin iya maganganu ake rubutawa ba ayyuka ma ana rubuta su an yi ambaci maganganu saboda su ne ƙasa da aiki aiki ya fi tasiri ya fi kuma a ƙarancin yawa akan maganganu magana ta fi yawa amma kuma aiki شيء في كاسيلي أعظم, أعظم أثرا من الأقوال تصور هكذا كما ذنبنوا كذا من باب أولا ذا أربو تأيكي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون كذا الفئل يكتب أقول ملائكوة أن سكت عليك كراما ما تكرمتني كاتبين مربو تأيكي ya'lamuna ma taf'alun suna sanar da abin da kuke aikatawa ubangiji subhanahu wata'ala ya sa su su zanto masu karan bawa wa yursilu alaikum hafaza Allah yana aiko muku da mala'iku waɗanda suke tsare da ku ko yaushe suna rubutawa abin da kuke aikatawa to shine sannan yace kuma akhbara an qiyamati sughra sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin al-qiyama as-sughra القيامة الصغرى وهي سكرة الموت إتشي سكرة الموت واتو ما داجم متوى لذي كسل شيء على الآن أدم لوقت ليزو ليزو متوى كما وأنها تجيء بالحق ولما باقي زي زولة بالسياح كما آه الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ما جمت وكما يزول بسكيا ذلك ما كنت منك تستحيل وانا شين أبن لك كسنتي كان تككو تشيوا أبن لن أدم يكي تبجيوا تشي متوا توغا تتاذو قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كشي متوا لن لك تبجيوا تسيشاهر لكم ذولك لن أدم sanda yayi wayoyin hankali kokari yake kare kansa daga mutuwa duk wani abin da zai yi ga cewa ya kauce wa mutuwa da halaka shi yake yanzu eh, ba da lafiya ya ta shaye-shayen magunguna ya sha wannan sha wannan ba don komai ba saboda kare kansa daga daga mutuwa to wannan mutuwar da ake ta gujewa ita tana bin ka ko ka guje za ku je ku kara cibis da ita inda ba ka tsammani to lokacin da ta zo za ta zo da sakaratul maut za ta zo da magagen mutuwa za ta zo da magagen mutuwa hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha ke ba da labarin cewa lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake rashin lafiya akwai ruwa a cikin abin wata salka ko kuma wani wani akushi a gabansa to ya kasance yana shigar da hannayensa lokacin da yake kwanci yana sa hannayensa cikin wannan ruwa yana shafe fuskarsa da hannayensa sannan sai ya ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da magagi lalle mutuwa tana da rarrabi shi yasa Aisha da ta ga yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da ya zo rasuwa da ya rasu yana kan cinyarta yana kan cinyarta kamar da take faɗa la'innahu bayna haqinati wa zaqinati cewa take cewa fala akrahu shiddat al-maut li ahadin abadan ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam abinda na gani tare da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutuwar ta zo da tsananin mutuwa sa bana kin kowa ma ya zanto a haka wato kowa ma ya zo mutuwa ya ga ya ji wannan sakaratun to wannan sakarar din takan zo wa dan adam lokacin da ya zo mutuwa sai dai ga mumini takan zo da sauki ga kafiri kuma takan zo da tsanani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta mala'iku lokacin da suka zo fitar da ran mumini da kuma lokacin da suka zo fitar da ran kafiri wannan zai ato warqa da kuma wannan shiqat nashqa mala'ikun da suke zara ran wato kafiri sukan fizge su ne da karfi sukan fizgiran da karfi ta bincike shi da ƙarfi an harjo an kusa kun a lokacin zauna a zagar hu ku fito da rayuka ku fito a lokacin ran yana ta ƙoƙarin zuzzullewa ya shiga wannan wata kusurwa a cikin kafiri ko ya shiga wannan kusurwa haka dai za su fusgo shi da ƙarfi amma ran mumini kamar yadda ya zo a cikin hadisin albara ibn azib ransa zai rika tasiru kama tasiru qatrat al za ta gudana lalalala haka za ta fita cikin sauƙi wasu daga cikin magabata sukan yi sha'awar in sun zo mutuwa masu ɗan sha wahala wai saboda ya zanto musu kafara ɗan abin da ya rage na kare musu zunubai da rasa shi a wannan lokaci tunda duk abin da ɗan adam ya shiga mumini ya shiga cikinsa na wahala to yana zama mata kafara ubangiji yana kankare mata zunubansa da wannan umar ibn abdulaziz kamar da cikin kitabun zuhud na imam ahmad umar ibn abdulaziz yana cewa ma uhibbu an tuhawwana alayya sakaratul maut innahu la akhiru ma yukaffaru bihi ma yukaffaru bihi 'ala al-mu'min yake cewa ba na sha'awar a sassauta min magagin mutuwa in ji umar dan abdulaziz yake ta saboda shi ne ƙarshen abinda za a kankare wa mumini laifukansa da shi saboda haka ina so in samu wannan sakaratul mautin saboda a kankare mun zunubaina amma duk da haka mumini abin yana zuwa masa da sauki kamar yadda ya zo cikin sahihai hadisin ubada ibn samit radiyallahu ta'ala anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda duk ya sha'awar haɗuwa da Allah sai Allah ya so haɗuwa da shi wanda kuma ya ƙi yarda da ya haɗu da ubangiji ubangiji zai ƙi yarda ya haɗu da shi aisha take cewa ko wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ta ajiya annabi yana cewa man kare harika Allah wanda ya tsani haɗuwa da Allah Allah zai tsani haɗuwa da shi sai su ce ya rasulullah kulluna ya farahul maut kowa ai baya son mutuwa kowa ya tsani ta wato wannan ɗabi'a ce da Allah subhanahu wata'ala ya halicci wato dan adam da ita dan adam ba zai so ya mutu ba ko mun tsufansa inda zaka ce Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara tsore da ba zai ce ga ni faran nan ya ishe na kai zai ce amin amin wannan ɗabi'a ce ka tuna lokacin da annabi adam kamar da cikin sunan jami'ul tirmidhi yayi kyauta da shekarunsa hamsin ga annabi dawud cikin shekara dubu da Allah ya rubuta masa zai yi a duniya sai ya yi kyauta da shekara hamsin ga annabi dawud saboda ya duba cikin zurriyarsa ya ga shekarunsa ba yawa kuma yana son shi suka su allah ya ya siffanta su da khalifa allah ce ni ja'irin fil ardi khalifa ya dawo dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi kowanne khalifa ubangiji ya kira shi sauraka wannan ta hada sauraka sai masa kyautar sai masa kyautar shekarunsa hamsin lokacin da mutuwa ta zo a eh, shekara a ɗari tara da da mala'ikan mutuwa ya zo afuwan ya ga shekarunsa ɗari zai sai ba shi 40 ya cika masa ɗari to lokacin da shi ɗari tara da sittin mala'ikan mutuwa ya zo zai mutu ya zo zai abin sai ce an aiko da karɓuranka saboda su annabawa dukkaninsu ba sa mutuwa sai an ba su zaɓi an zo ne a duniya ke a ah, to ai da saura ba 900 tara bane kuma yanzu abin ba dubu bane yanzu ɗari tara da ya ce ah ya da saura ba ka yi kyauta da kyauta da arba'in ba ya ce ah, a kai ya ban yi ba suka yi ta musu da mala'ika shi ne allah a nabi ke cewa to daga nan dan adam ya samu asalin rinto da musu an yi abu ya ce shi ba a yi ba to haka nan lokacin da aka zo karɓar ran annabi adam a abin da annabi musa alaihi salam mala'ika ya zo ya ce kawo ranka shi kuma ya mare shi da ya mare shi a lokacin bai san bai san mala'ika ba ne ya san mala'ika ne ba zai mare mala'ika ba don ka mare mala'ika mai kai ya mare shi idan ta ɗaya zube kusa annabi musa yana da ƙarfi fawa kaza hu musa fa kaza alaihi naushi ɗaya yayi wa ƙirƙi ya gama da shi saka yana da ƙarfi ka duba lokacin da ya je madiyana lokacin ya je ya samu mutane suna abin nan shi kadai ya jawo ma waɗannan shi ya sa wannan yar wannan mutum salihi take cewa inna khayra man istajarta al-qawiyyu al sauransa ta karfa ne sauransa yana marin mala'ika da ya zo a tsoron mutum sai idan ta ɗaya tsiyaye sai koma ya zai wa Allah cewa abduka ya karahul maut shi ne Allah ce masa ya aiko a annabi musa alaihissalam cewa ya je ya samu abin nan sa bajimin sa ya ɗora hannunsa a kai hannayensa a kai tafin hannayensa a kai duk iya yawan gashin da cikin hannayensa ya rufe to an ƙara masa wannan shekaru wasu nan ta ce a shi yanzu yake so a ɗauki sa. a shahid dai ɗan adam ba zai so kawai ka ce da shi ya mutu ba amma wannan dai tun da Allah ne ya kira wasu to ilar rafiq al'ala ilar rafiq ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika cewa saboda haka aisha radiyallahu ta'ala anha tace ya rasulullah إنا لنكره الموت وكلنا يكره الموت بكم أيضا مسمى مسمى توا فشيني أن الإنسان شي ليس ذاتي باهك أبن مكبا ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامة منه جد أبن مكبا شيمو بني إلى متوا تزومتا تزائي البشر بشر دسام يرداتا أبن جزي لكم كرما وسأل فليس شيء أحب إليه مما أمامه to a lokacin kuma ba بند زي zai so اي اي اكل a karɓuran فما قال ga Allah saboda mala'iku za su zo تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلاة تكمل المؤمنين يزوم متوى ملائكة ظهر زومة دوانا بشارة كي يجد ya ji tsoron abin da zai je tarar bayan mutuwa kan kuma yi bakin cikin abin da zai bari a duniya la ta khafu wa la ta wa abshiru bil janna albishir ku albishir da samun aljanna wanda ake muku alkawarinta saboda haka annabi yake cewa shi mumini idza hadarahu al-maut bushira bi ridwanillahi wa karamatihi falaysa shay'un ahabba ilayhi mimma amamahu mumini yayin da mutuwa ta mutu za a yi masa albishir da samun rahmar Allah razzar Allah da kuma karramawarsa babu wani abin da mumini zai so a lokacin fiye da abin da zai je ya iski a gabansa fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah ahabba Allah liqa'ahu to sai yana san haduwa da Allah Allah kuma ya so haduwa da shi amma wa innal kafira shi kafiri idza huzira idan mutuwarsa ta zo bushira bi azabin lahi wa uqubati sai ya masa bushara da azabar ubangiji da uqubarsa Falaita shay'un akrahu alayhi Falaita shay'un akrahu alayhi mimma amamahu to a lokacin babu wani abu da zai kyamata zai ki kama abin da zai je iski a gabansa. sa fakariha Allah fakariha Allah liqa'ahu to sai ya ki so ya haɗu da ubangiji ubangiji ma ya ki san haɗuwa da shi saboda haka mumini ko da akwai sakaratul maut to akwai waɗannan abubuwan da za su zo waɗanda za su sassauta masa shi yasa ya zo cikin tafsirin qabari daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi irin cikin malaman tafsiri na Madina mutanen Madina yake cewa mala'ikan mutuwa zai ce da shi assalamu alaika ya waliyallah assalamu alayka ya waliyallah aminci ya tabbata gare ka ya waliyin Allah Allahu ya qara'u alayka salam Allah ya ce a gaishe ka Allah yana maka gaisuwa sannan sai ya karanta fadar Allah ta alladhina tatawaffahu almalaikatu tayyibina yaquluna salamun ta tawaffa tatawaffahum almalaikatu waɗanda mala'iku suke karɓar ransu ɗayyibina suna cikin jin daɗi suna cikin kyawawan hala kyakkyawan halin kyakkyawan yanayi suna cewa da su salamun alaikum aminci ya tabbata da ku saboda ka kaga ashe ko da an ce akwai sakaratul maut wannan ba yana nufin cewa kuma babu bushara ba babu kwantar da hankali babu nutsuwa tare da dan adam akwai wannan nutsuwar da ubangiji subhanahu wataala zai sanya mata to shi ne yace thumma akhbara 'ala al-qiyamati as-sughra sannan Allah ya bada labarin alkiyama karama ita ce mutuwa domin duk wanda ya mutu alkiyamarsa ta tsaya wa hiya sakratul maut ce magagin mutuwa wa annaha taji'u bil haqq za ta zo da gaske za ta zo da gaskiya saboda abinda dan adam zai gani a lokacin dole zai tabbatar da cewa abinda annabawa suke faɗa masa a nan abinda ake ga karanta masa nawayin Allah a nan duniya gaskiya ne ko da ya rayu cikin karyatawa yayin da mutuwa ta zo masa to sai ya ga gaskiyar ƙoro-ƙoro sai ya gane abin da ake gaya masa yana karyatawa tun kafin ya koma ga Allah tun kafin a zara ransa shi yasa fir'auna duk da wannan abin da lokacin da mutuwa ta zo masa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin الآن وقد عصيت قبل وكنت من mufsidin kaga lokacin da mutuwa ya ga mutuwa ya ga zai halaka a cikin ruwa ya tabbata cewa mutuwar ce sai ya fara magana cewa ya yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi wato ya bi annabi musa alaihissalam ala ce al'ana yanzu kuma to shi yasa a wannan lokacin ba a karbar ba wato tuban mutum matukar da ya zo gargara saboda ai a lokacin ya ga abin da dole ma ya ce ya yi bani za su koya yi tuba a lokacin ba a karɓar tubansa inna Allah ya da taubata abdihi ma lam yughargir Allah na karɓar tuban bawansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah na karɓar tuban bawansa matukar bai zo gargara ba bai zo gargara ba to shi ne yace وجاءت كثرة الموت بالحق لا تزود كثيرا في ذلك ما كنت منه تحيش وان الشيل ابنك في كتكو شوا ما تنا اذا زمان موصوله تنا اذا زمان نافيه في ذلك ما كنت منه تحيد وان الشيل ابنك في كتكو شوا إيه إيه نعم. وعليه كان بدي ومتوى متوى غاتتا فوق ذلك ما كنت منه تحيد وان بذاك تبقى كوشي مثلا inda can ka sha magani ka warke ka tashi a ka sha magani to yanzu babu magana duk in za a haɗo likitocin duniya duka su yi maka magani ba za su iya kwatar ka ba فالتفت الساق بالساق إلى ربك mata. المساق فالتفت الساق بالساق tsanani ya haɗu tsanani a wannan ranar zuwa ga ubangijinka magargada take a ran dole a gargada ka a kora ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko ba ka wa huwa liqa'uhu subhanahu shine haduwa da Allah subhanahu wata'ala wal qudumu alayhi da isowa gare shi wa 'ardu ruhi alayhi da bijirin masa da ran ruhin bawa والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل قبل القيامة الكبرى دلالة دعوبة wanda a nan duniya dan adam yake ta gaggauto da shi ta gaggauto da shi irin yadda kafirai suke ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya zo musu da abin da yake musu alkawarin sa in gaskiya ne اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم to ga abin da kuke gaggauto da shi yau yanzu ka gan tun a yanzu kafin ma alkiyamar babba ta zo to ka fara ganin abin da kake ciki idan mutumin kirki ne mutum ya fara ganin sakamakonsa sai za a buɗe masa ya gano gidansa na aljanna tun kafin alkiyama ta tashi ko kuma a nuna masa mazauninsa na wuta tun kafin alkiyama ta tashi Allah ka tsare mu Sun ثم to bayan an faɗi أن ƙarama ita ce mutuwa. Mm. duk wanda ya mutu alkiyama ta karama ta tsaya to sai kuma Allah ya ambaci alkiyama babba ce wani nufiqa fi suri zalika yawmul wa'id aka yi Musa a cikin kaho Musa ta biyu wadda mutane za su tashi duka daga mutuwa a gargada su zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala da zai hisabi wanda ita ce busar da ubangiji yake faɗa a nan annufisa fi suri ay annafata thaniya busa ta biyu zalika zalika yawmul wa'id to ita ce ranar narko ga waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wata'ala suka kangare ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا yau, sannan Allah subhanahu ya bada labarin yanayin da halittu za su zamo a cikin sara a wannan ranar yanayin da halittun Allah za su samu kansu a ciki وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه هو المتم أولا لا نرزز الله سبحانه وتعالى تارد ملائكا ليكي برد لاشي إكي قولاشي لكم من شيدا ليكي مسا شيدا وأتوينا تارد ملائكا وأن زي قولاشي لمن شيدا ليكي مسا شيدا وسوء daga cikin malamai suka ce kamar yadda mun yi wannan bayani a baya da mala'ikan da zai kora shi daban wanda zai masa shaida shine mai rubuta ayyukansa daban wasu kuma suka ce a shi din ne mala'ikan guda ɗaya wanda shi zai kora shi kuma shine sa'id shi ne kuma shahid din sifa ce ta mala'ika guda shi zai kora shi kuma shi zai zama zama masa mai shaida akan ayyukansa to wannan shaida ce ta musamman wa hadha ghayru shahadati jawarihi wannan banda shaidar da gaɓoɓinsu za su yi wa gairu shahadatul ardi allati kana alaiha lahu wa alaihi banda shaidar ƙasar da ya rayu a kanta za ta yi masa ko dai shaida mai kyau ko mara kyau mai kyau ko shaida mara kyau wa gairu shahadati rasulihi wal mu'minin banda shaidar manzansa da zai yi na ya isar masa da sako ko kuma shaidar muminai da za su yi na cewa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa gare shi an isar masa da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya kira a kansa ya ji ko ya ki ji ya bi ko ya ki bi fa inna Allah subhanahu yastashidu ala al-ibad Allah subhanahu Ta'ala zai kafa shaida ga bayansa da mala'ikun da suke tsaransu da wa inna alaikum Allah ce akwai mala'iku da suke tsaron ku lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai mala'iku a gabansa da bayansa kamar yadda annabi ya faɗa ya ta'aqabuna alaikum hadithan abu huraira sahihain ya ta'aqabuna alaikum mala'ikatun bil layli wan nahar mala'iku da dai da rana suna musanyen aiki akan waɗannan su tafi waɗannan su suna haduwa lokacin azhar da lokacin la'asar su tafi su bar mummune suna sallah su da su samu mummune suna sallah to waɗannan mala'iku da Allah ya sa tare da dan adam suka rayu tare da shi har ya koma ga Allah suna ganin duka ayyukansa duk tashi faɗinsa duk shigi da ficinsa suna gani sun sa masa ido akan ko menene yake gudana nashi to waɗannan su ma za a yi shaida Wal'ambiya, a hakanan annabawa su ma za su shaida wal amkinata allati amilu alaiha alkhaira wa sharra da kuma guraren da ɗan adam ya ayyuka na alkhairi ko ya ayyuka na sharri akan su guraren da ya aikin kirki a gwam wannan gurin zai bada shaida akan kyakkyawan aikin da ya yi Hakanan, gurin da ya yi mummunan aiki nan ma zai bada shaida a kai. wal julud allati asaw biha da fatin jikinsu wanda da su suka yi sabani suka yi saban Allah da fatar jikinka da ka saba wa Allah da ita babu mutumin da zai tashi saban Allah ya cire fatar jikinsa ya ajiye kamar da yake cire rigarsa dole ne tana jikinta da ita zai yi saban to ita ma za ta ba da shaida wannan duka dan ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatarwa da ɗan adam cikar adalcinsa Allah subhanahu wata'ala babu abin da yake buya gare shi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama wama ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama alimun bi dhati as-sudur bihi wa man huwa mustaqbil ومن جهر wa ومن min nahar duk abin da دك adam yake ubangiji ya sani واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور sudur da ku bayyana da ku koyi da ku koyi ko ku bayyana Allah da ya san duk abin da yake cikin zukata don haka ubangiji ya san duka wani take taken ka ba abin da Allah bai gani ba abin da Allah bai sani ba idan Allah ya maka hukunci da wannan ilimin nasa ya isa kawai ya ana zuwa gaban sai ce wannan dan mutane na sani ku kai shi wuta wannan dan aljanna ne a kai shi akwai wanda zai tuhumu Allah cewa ba gaskiya yi ba mm. ko ya yi hukunci da jahilci ko da rashin sani hasha lillah to amma wannan duka ubangiji subhanahu wataala ba zai maka hukunci da wannan ilimin nashi ba sai ya zanto tun a nan duniya aka samar da marubutan nan da za su yi ta rubutawa su yi ta rubutawa su yi ta rubutawa suka gama rubuta ranar da Allah zai tashi bawansa sai a taho da waɗannan mala'iku waɗanda suka yi rubutun nan na farko dai su ba da shaida mutumin nan na ƙwarai ne ko kuma mutumin nan ba na ƙwarai ba ne ko mutumin nan ayyukansa kyawawa sun fi yawa a kan munana ko munanan sun fi yawa a kan kyawawan ko kuma a'a sun yi duro sun yi daidai wa daida to duk za su iya ba da zuwa shaida akan wannan akwai annabawa da Allah ya kowa kowace al'umma da za su ba da shaida wa yau na ba su kulle ummatin shahida sun malayu zanen da zina kafar wa lahun mustaqabu Allah ce kowace al'umma a ranar za mu tashi ne mata shaida a cikinta ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ranar da za mu tashi wa kowace al'umma mai mata shaida daga cikinta shine ne annabin da Allah ya koma ta da zama mai mata shaida a kan min an daga cikin wannan al'umma وجئنا بك شهيدا على هؤلاء كيكم مزود كي النبي صلى الله عليه وسلم قدم من شهيدا على الأمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يا يا دمك زود قوة الأمة بمتى شهيدا شيء النبي إذا إكامته مك زود كي قدم من شهيدا لوأنا sannan muminai su ma za su على masu من a ranar mun san mutumin kirki ne a zahirinsa ba mu ga wani abu nashi na banza ba ko kuma a'a an isar masa da saƙo annabin da Allah ya aiko ya isar da saƙon nan za su yi shaida ga mutum cewa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji masa umarni da hali da annabi ya yi ya isa gare shi saboda haka ya ji ko bai ji ba wani ya na nashi amma dai babu maganar cewa ba aika masa manzo ba وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فمرهك مكسن يكون الأمة وتذابت بها أعدلي لتكونوا شهداء على الناس دمك ذموا ما سشهيدا ومتاني ويكون الرسول عليكم شهيدا شيكم انزوي ذموا مكم ما تشهيدا فمن الله تبلت أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس هناك النبوة ذات شهيدة مؤمنين ذات شهيدة ubangiji subhanahu wata'ala ba zai takaita da wannan shaidar ba bayanta littattafan ayyukan ka za a bijiro maka da su Allah ya ba wa kowane mutum littafin aikinsa a hannunsa bayan duka waɗancan shaidu bayan ilimin Allah bayan shaidar annaba bayan shaidar muminai sai kuma a bashi littafinsa wa kulla insanin aljamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba sai kuma ubangiji ya bashi littafinsa ce to ga littafinka nan bude ka karanta a ba shi shi a bude ya karanta ko mai ikra kitabaka karanta littafinka ka fabi nafsika yau ma alaika hasiba kai kai ka isa kai wa kanka hisabi a yau anan mutum zai karanta in ya ga abu mai dadi mai kyau to daga nan ya tsalle ya ta farin ciki amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية zai ma fito yana tsalle yana ta nuna mutane ko kalla ko kalla ba wani ɓoye-ɓoye saboda abin farin ciki ne a sai a shi murna ku kalla ku karɓa ku karanta na yi zaton zan gamu da hisabi mai tsanani ko na tabbatar da hisabi mai tsanani zan iske to gashi tana cikin rayuwa yardajjiya sannan man uce kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya wanda aka bashi a hannun hagu tun daga nan zai fara ihu yana kara yana kuka masu kitabu hudu shi mali sai kuri ya laita ina ma ba a bada littafi na ba alam ajiri ma hisani yanzu ban san ma hisabin da za a yi ya laita haka na sarkaziya ina ma mutuwa fi karshe daga mutuwa babu tashi ba mutuwa ta gama da ni ta na kari ma a gana an nima liya ta yawo wajen tara ta ba sai mun amfani ba halaka an yi sultaniya ikon da nake ji da shi yau babu shi ban ga kowa ba ban komai ba وعند لك جيدا في ذات تريهم أتابر على عيوغا سبابه بابس فدك ونم باين دك ونم وبنجي سبحانه وتعالى باو أن أدم دامر يكارك أنت يكارك أنت ومشركي زي تشيغ مدى جاهية لأبنجي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون مشركي كافري الوكتم ذا أتي لسوء الله يتالى إقبال مدد الله إنا أبوان لكم كرق حتى الله لسوء كنا تشيوا ذا سيما كاموكو هؤلاء شفاعنا عند الله سنا إله ce wallahi rabbina ma kunna wallahi wallahi ba mu taba zama masu mushrikai ba wato su a zaman su na duniya gaba ɗaya Allah suka bauta shi kadai ba su taba shirka ba anan kuma su ake rigima da su yana asha ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un yanzu sai ya zo Allah ɗaya ne <laughs> kuma ga Allah suna rantsuwa wallahi rabbina ma kunna Allah ce duba kaga yadda suka rike wa kansu ƙarya ƙaryar da su ma sun san ƙarya suke wa zalla anhum ma ma kanu yaftarun kirkire-kirkiren da suka rike a duniya da duk irin bid'o'in da suka rike fito da su suna cewa bautar Allah ne a yau duka sun bace musu bat ba abin da suke gani wanda zai amfani su ku kaga nan ma da Allah subhanahu wataala zai kuma kafa shaida kuma da inda sun fito sun karyata bakinsu ya fito na tallace fal yawma naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ce to a yau sai mu rufe bakuna ba da baki suke bude ba bude baki suna wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah ya rufe baki kai baki ba su waɗa gaskiya ba kenan naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim sai hannayensu su yi magana kafafuwansu su yi magana su faɗi irin aika-aikar da suka yi ta tafkawa da ɓarnar da suka kai a nan duniya shi ta bayani hannu ya ta faɗa ƙafa ce ta faɗa inda aka je da ita hannu ya ta faɗar abubuwan da aka aikata da shi Allah ce hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يسأل عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ألا تحسي إلى تنزوه شهد عليهم سمعهم وأبصارهم جنس لبنس كني da ido bayan hannu da ƙafa kunne kunnuwa da idanu su masu zama masu shaida wajen lodohun fatin jikinsu su masu zama masu shaida to kaza karewar shaida kenan makura kenan idan annabawa suka yi suna isa ƙarya suke musu idan mummunai suka yi suna isa ƙarya suke musu idan mala'iku suka yi suna isa ƙarya suke musu to karewa jikin da shi ka yi amfani wajen bautar safan Allah damar safan Allah nan ko dai kai da hannunka ko ka je da kafafuwanka ko ka gani da idanka ko ka je da kunnanka ko kuma ka sa a jikinka duk dai baya wuce waɗannan abubuwan duk da safan Allah a cikin waɗannan abubuwan da to sai a ce to su za su ba da shaida an yi ko ba a yi ba to sai duka waɗannan sai su ba da shaida da irin abin da mutane suka rika aikatawa da su to a nan kuma sai su rubi wato da jirudi ne ba shahidtum alaina ya za ku ba da mummunan shaida a kanmu ta yaya kuka iya ba da shaida a kanmu kalu an tsakana allahu lazi an tsaka kulle shai allah ne ba mu ikon firici kamar yadda ya ba wa komai da ya ga dama ikon firici wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shi ya yi ku a karan farko haka shi ne kuma ya ba mu iko mu muku firici mu ba da wannan kuma gare shi za a mai amma kuntum ne an yashhada sama kuma na absarukum ba ku ya ku koyewa kuke yi ba wai a nan duniya kuna ba kada kunnan kunnuwan ku ko idanuwan ku su ba da shaida domin ba ku ma kawowa a ranku cewa gaɓoɓin da kuke saɓon Allah da su za su zama muku masu ba da mummunan shaida akan ku saboda ka ba wannan a tare da ku walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun tsammanin ku Allah bai san abin da kuke aikatawa ba wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum wannan mummunan zaton da kai wa ubangijin ku ne ardakum kuma wannan zaton da kai shi halaka ku asbahtum min al-khasirin saboda haka kaga karewar adalci kenan duka wata kafa da dan adam zai rika zai yi amfani da ita wajen ya ce ba a masa adalci ba Allah ya toshe ta akwai mai adalci irin wannan babu shi wanda duk wata hanyar da za ka zille ka tsari babu wani lauya da zai kwatar ka to shi ne anan abinda malam yake faɗa ya ce wala ya hukumu bai na humbi mujarra da ilmi Allah ba zai mutu hukunci ba da iliminsa ai ya sani ya san da abinda tun kafin ka yi ma ya san mai za ka yi bayan kai ya san mai za ka yi ya san mai kai amma Allah ba zai yi hukunci da wannan ilimin ba وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين شين يفي duk سما masu adalci adalci yafi duk wasu masu hukunci iya hukunci saboda haka ba zai yi wannan ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه شيء النبي صلى الله عليه وسلم يبال الأباري شيء ينعي ومتاني حكمتي da hujja ne bayyana kawo shaida wanda ya gani ya ba da labarin abin da ya gani ko kuma rantsuwa ko ikirari mutum ya yi ikirari da wannan yake ba abin da shi ya sani ba kamar da zuci hadisin ummu salama ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ana basharun وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاحكم ب فاحكم بما فاحكم بما بما اسمع فاقضي له بما اسمع يشي لي متني ان لم يشي لي متني كما كنا كاو من خصومه وكنا كاو من جنونكم وقال لكم غبانا ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض كان يواوني إيوه يفيد يفيد ايام كان وانس ايا بيان هجسة اكا جي قبان النبي صلى الله عليه وسلم انا دولة إيه بيان حجته هجسة ايلي دولا هجة زي بينا بيتا النبي زي هكونش فاقضي له على نهو ما اسمع في امته هكونش نجي فمن قضيت له بحق حق أخيه فإنما أقفأ له, فإنما أقفأ له قطعة من النار وأن جزك نعو تحكم uwansa na bashi saboda hujjar da ya bayyana mun na ganta ƙarara na yi aiki da ita amma haƙƙin ba na shi ganin uwansa ne na bashi na bai ce to wani yanki ne na wuta na ɗauka na bashi saboda ka in ya karɓa ya san mai karɓa kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi hukunci da ilimin ba ya yi hukunci ne da bayyana abin da ya bayyana na hujja malamai sun yi saɓani cewa alƙadi ya hukun da ilmi ya aula ya hukun da ilmi alƙali zai yi hukunci da iliminsa ko ba zai yi hukunci da iliminsa ba akwai ra'iyoyin da suka yi ijima'i cewa inda abu ya shafi hudufi haddi to alƙali ba ya hukunci da iliminsa haddin zina ko haddin sata alhali ba zai hukunci da abin da shi ya sani ba sai dai da bayyana saboda alhududu tudar ubi shubuhat ana neman ikirari ko kuma hujja da ake bayyana ta ta hanyar furici ba ta hanyar ilimin alkali ba idan ya zanto hujja ta hanyar ilimin alkali ce to ba ta hanyar furici ba to wannan ta zama shubuha shubuha kuma tudar ubi alhudud saboda ana dakatar da haddi in aka samu shubuha ko ya ciki to shi yasa suka ittifaki akan cewa al-hudud la yahkum fiha al-qadi bi ilmi amma abin da ya shafi huququl adamiyyin haƙoƙin yan adam a junansu to ana akwai saɓani tsakanin malamai alƙali zai yi ko ba zai yi ba babu lokaci bare mu yi bayanin wannan gaba abin da muka faɗa ne daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ya ba mu ladansa na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh